a gaskiya officers ina so in gaya muku muna cike da ɓacin rai da rashin jin daɗin irin yadda kuke gudanar da ayyukanku a koda shi ɗan sanda abinda da ake son shi a gakwar jini a fuskar shi a kuma gakwar jini a mu'amalar shi amma ko ba haka kuke ba kun zama mutanen da suka sa cin hanci da rashawa ya zama riga da ku? a yaushe ba ku da wani abu sai zaluntar jama'a kullum wannan police namu in banda korafe-korafe a kanku babu abin da jama'a suke yi to wannan ba daidai bane ba kuma na yi imani duk cikin ku babu wanda aka ɗauke shi wannan muhimmin aiki akan wannan abin da kuke yi shi ɗan sanda na gari shi ne mutumin da zai tsaya akan gaskiya zai tabbatar da adalci akan al'umma zai zama mai kare dukiyarsu da rayukansu da muhallinsu kuma zai zauna cikin talaucin da ya tsinci kansa ba don komai ba don ya tsira da mutuncin kakin da ya sa a jikin shi kuma ko da gidansa zai kwana babu abinci amma ku kun zama baya kuke ba akan naira biyar naira goma naira ashirin sai ku jawo wani lokacin a rasa rai me amfani irin wannan kullum muna gaya wa al'umma cewa beli kyauta ake yi amma ku tunaninku da an kawo kes kokari kuke a baku wani abu ko ku ce za ku sai biro ko ku ce za ku sai takarda kuma ya kai ku wannan aikin to wannan ba daidai bane ba ina jin daɗin zama da ku ina jin daɗin zama da ku a wajen aiki amma ban cika san irin zaluncin da kuke yi wa jama'a ba wannan tsayuwa da na yi a gare ku a kuma gaban ku a yau ina son ta zama ta farko ba kuma na son ta zama ku ta shiga ta nan kunnen ku ta fita ta nan ina gaya muku duk ranar da oga ya samu labarin abin da ke faruwa a yankin nan namu ina mai tabbatar muku sifi ba zai ba mu ba gaba kiɗan mun ɗau aiki mun rantse da allah za mu kare ƙasanmu jama'a ba kwa ganin irin bala'in da yake faɗa al'umma mu ma yake faɗa mana ba za mu tsaya mutanen cewar watakila ɗabi'un da muke yi tsakaninmu da al'umma na zaluntar su wani lokacin su ne suke ja mana wannan abun ba ku zama mutanen da ku sai dai a zalunce ku amma ba ku ku zalunci jama'a ba har kullum al'umma tunaninsu idan sun zo police station wajen ɗan sanda tunaninsu za su ga adalci ba tunaninsu su ga an zalunce su ba to me yasa mu muna kokarin mu tabbatar da adalci amma ku kuma kullum kuna kokarin ku jawo a rika zagin mu